الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك يوم السلام عليكم ورحمة الله barkamu da saduwa a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da talatin da watan shawwal shekara ta dubu da ɗari da ashirin da biyu bayan hijira sha uku ga watan janairu shekara ta dubu biyu da biyu islamiyya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihin jiya mun tsaya a karshen babin da yake magana dangane da haramcin saba ma iyaye ko yanke zumunci yau kuma za mu tashi babu fadli birri asdiqa'il abi wal ummi wal aqaribi wal وسائر من يندب إكرامه وأنكم في درسي نعم كل ذلك هكذا باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه wato babi ne da yake magana dangane da falalar birri asdiqa'il abi kyautata ma abokanan uba wal'ummi da ƙawayen uwa wal'akaribi da sauran dangi makusanta wa zaujati da kuma ƙawayen matarka wa sa'iri man yundabu ikramuhu da sauran mutanen da mustahabbi ne karrama su mustahabbi ne mutunta su mustahabbi ne garin dare da su ina fata mu wato kenan a baya an yi maganar kyautata ma mahaifa to yana daga cikin kyautatawa mahaifi kyautatawa dangin mahaifinka da abokanansa danginsa kamar yayyan mahaifinka kannan mahaifinka abokanan mahaifinka haka an yi maganar kyautata ma uwa a baya to yana daga cikin kyautata ma uwa kyautata ma dangin da ita uwa din yayyanta da kannanta da kuma kyautata wa ƙawayen mahaifiyar kaɗin ina fata kuma yadda sannan kuma yana da baya an yi maganar kyautata wa mace matarka ta aure to yana daga cikin karrama matarka karrama hatta ƙawayenta don su san ita matar ka tana da kima a wurin to ga cewa ga wata baiwa da kai musu ko tausayi da kai musu ba dan su kansu ba sai dan kawancan su da matarka ina fatan ku wannan sune ababan da zamu karanta a yau wato a baya an yi magana kyautu da mu iyaye wannan kuma wani reke ne yana daga cikin kyautu da mu kyautu da waɗannan ina fatan ku da rike wala da ai kike kuma da kai kana ina da ba kike da to to da aka ce asdika il abi wal ummi asdika il ummi kenan ko sadiqatul ummi wal aqaribi ay aqaribil abi wa aqaribil ummi wal zawjati ay sadiqatul zawjati da aqaribil zawjati dan a baya an yi maganar sassawa mata wa ku sauran da mu fada wa faɗa a baya mun yi maganar babin ne al wasiyatu bin nisa'i yanzu kuma aka ce kyautawa mace ya zama mai mai kenan amma kyautata wa yayyanta da kallanta da kyautata wa kawayenta ta ga ba bai bane a baya in yi maganin kyautata a mahaifa iyaye uba da uwa to yanzu aka ce ko maganin kyautata musu mai mai kenan amma kyautata wa yayyan uba da kallanta da kyautata wa abokanansa kyautata wa yayyan uwa da kallanta da kyautata wa kawayenta kyautata wa yayyan mata da kallanta da kyautata wa kawayenta kaga wannan daban ne ina fatan kun fahimta babu fadli birri asdiqa'il abi da aka ce wal ummi ay wa sadiqatil ummi da aka ce wal akaribi ana nufin akaribil abi da akaribil ummi da aka ce wal zawjati ana nufin sadiqatiz zawjati wa akaribiz zawjati da ko da sauran wanda mustahabi ne kyau da waɗannan su suka fitowa a cikin babi amma banda su za mu ga hadisin ya nuna a ko banda su ana yake ta wata kuwa to wancan sun tunda suna da yawa sai aka kyale zuwa lubar cikin taro in an je su ka gani yanzu ke nan duk hadisin da za mu kalla a cikin wannan babin muna nema mu ga hujjar cikinsa da su ce kirkira samu ɗan uwan ba ko abokanansa yan uwan mahaifiya ko kawayenta yan uwan mata ko kawayenta shi ne abin da za mu bincika cikin hadisan dan ku nemo shi shahid cikin hadisan na faɗa wa an umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala inna abarra al-birri an yasila ar-rajulu wudda abihi inna abarra al-birri an ar-rajulu wudda abihi an karɓo hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare yarda a gare shi da mahaifinsa Umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna abarral birri yana daga mafi cikar da'a abarral birri mafi kamalar aikin da'a ko mafi kamalar aikin ihsani an yasila rajulu wudda abihi mutum ya sada zumuntar masu kaunar mahaifinsa mutum ya sada zumunci ga waɗanda suke ƙaunar. mahaifinsa kaga wannan a dunkule yayyansa da kannansa da suna ciki don suna kaunarsa sannan kuma abokanansa suna ciki don suna kaunar mahaifinsa dan in ba kauna mai kawo abokantaka tsakani to kaga abin da manzo Allah ya yi lafazin albirru abinda lafazin albirru yake dauka yana dauka ma'anar sada zumunci sannan lafazin albirru yana dauka ma'anar kyauta al'atiyya wal hadiyya kenan sannan lafazin albirru yana ɗaukar ma'anar dukkan wani aikin da'a yasa Allah ce lasa albirra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi walakin albirra kaga sai aka kawo imani man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin dina cikin mai albir wa atal mala ala hubbihi dina cikin mai albir ga zai bai kyauta da wal qurba wal yatama wal masakin wa albir wal mawquna إذا آهدوا idza ahadu cika alkawari yana والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس yin hakuri lokacin da talauci ya kan maka yin hakuri lokacin da cuta ta dame ka yan hakuri lokacin da ake cikin yaki duk kunne na cikin mai albir dan yace walakin albir kaza kaza kaza kaza a jira da albir yana da fatan ma akwai lokacin da yake daukan takaitacciyar ma'ana shi ne sada zumunci akwai lokacin da yake daukan takaitacciyar ma'ana shi ne kanka. amma akwai lokacin da yake daukan ma'ana mai faɗi shi ne dukkan aikin da ina fata mu akwai lokacin da kuma albirru ke ta kai kuwa akan abin da ake umarni ne wannan idan an haɗa sai ta kawai Allah ce wa ta'awunu alal birri wa la ta'awunu alal ismi sa'ilin nan zai zanto albir shine kullu ma ubira bi at-taqwa shine barin duk abin da aka hana ina ba da kuma ita manzala ce inna abarral birri an yasila ar-rajulu mudda abihi mafi kamalar aikin da'a ko mafi kamalar biyayya ga mahaifi ko mafi kamalar sadar da zumunci an yasila ar-rajulu mudda abihi mutum ya sadar da zumuncin makaunata mahaifinsa alwudu da ma almahabba kenan soyayya wa an abdullahi bin dinar an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma anna rajulan min al-a'rab laqiyahu bi tariq makkah فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه قال ابن دينار فقلنا له أصلحك الله إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير فقال عبد الله بن عمر إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه an gane ko wannan hadisi an karbo daga Abdullahi bin Dinar Abdullahi bin Dinar daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare ta a gare su anna rajula min al-a'rab wani mutum cikin mazauna karkara laqiyahu bi tariq makka ya gaba da Abdullahi dan Umar akan hanyar zuwa makka fa sallama alaihi Abdullahi bin Umar sai abdullahi bin umar ya fara yi masa sallama wato kada wannan na nuna kyakkyawan mu'amalar da gashi ba shi abdullahi bin umar sahabi ne wancan mutumin ba sahabi ba ne shi abdullahi bin umar dan binni ne wancan ko mutumin dan kauye ne amma da suka ci karo a hanya bai tsaya ya ce tun da sahabi ne bari in jira a fara yi masa sallama sai yana kokarin riga wancan mutum aikin alkhairi fa sallama alaihi abdullahi bin umar abdullahi bin umar sai maza ya riga wa wannan mutum sallama wa hamalahu ala ba'irin kana yarkabu yana kan wani rakumi naki sai ya dora wannan mutum yake zo kawai ya rage maka hannu wa atahu imamatan kanat ala ra'si da wani rauni akan abdullahi bin umar sai ya cire bai wannan mutum dinar abdullahi ne cikin almajiran abdullahi dan umar ne shi kuma yana gefe yana kallo ce fa na da sai muka ce da abdullahi dan umar abdullahi kalla Allah dai ya da kai suka ce abdullahi kalla ba wai dan kai mummunan aiki ba a sai dan suna ganin kamar kai wani abin da yake tarkuhu aula ko ghairuhu aula kai wani abin da da ba hakan kai ba da yafi sun suna ganin tunda abdullahi da umar ne sahabi dan me zai jira shi zai fara yin sallama tun da Abdullahi dan Umar ne sahabi da balla dan me zai sauka da kan dabba ya ba wancan yawo dan me zai ce kuma sai ba suna ganin in ma da zai da idan ya ɗaya daga cikin ababen nan guda uku ba sai ya yi dukan hukun ba ko dai ya kasance ya bashi rawanin kadai ba sai ya tsora shi akan rakuminsa ba ko ya kasance ya tsora bashi ba sai ya bashi rawani ba ko dai kaza suna ganin abin da ya yi yawa da zai yi dan kaɗan bai kai haka yawa ba da cikin. kamar yanzu a gabanka sai wani mutum ya zo yana neman taimako cewa da Allah jama'a ina neman taimako motar da zan hau daga nan gure in tafi dogana kai ka san kudin motar daga nan zuwa dogana naira ashirin ne ko naira talatin ne shikenan sai ka abokin zaman ka ya ɗauko naira ɗari biyu ya ba wani kudin motar bai zama ne ba me ko sai ka wani ɗari biyu ɗari biyu kuma za ta kai ni ko ba ta gaba za ta kusan kai ni saboda haka ba sai ya kai wannan ba to kamar haka ne ba wai yana Abdullah da Umar yayin yi mummunan aiki ina fata kuna fahimta yace kalla. Allah innahum al-arab yace wannan ba Allah yana cikin mazauna karkara ba wa hum yarduna bil yasir mazauna karkara yar karamar kyauta kai mun zai ga sun kimanta ka saboda garin su babu tsadar rayuwa mazauna birni suna ga an yi babban kyauta saboda tsadar rayuwa a ƙauye idan ka je ka ba mutum naira hamsin zai ga ta kallon kai na kallon ta da ma saboda ya san naira hamsin din nan shi kan in ba ranar cin kasuwar ƙauyen su ba ya za a samu naira hamsin saboda ka babban abu ne ke a wajen ka iya dan farji ka ba shi naira hamsin zai ga yana jin haushin ka naira hamsin ma ɗaya ba ne ko ba haka yace hum al-arab yarduna bil yaqin suna yardar dan abu dangane fa عبد الله بن umar sai عبد dan umar yace inna aba hadha baban wannan mutumin da kake gani kana wuddan li Umar ibn al-Khattab ya kasance abokin kauna ne abokin soyayya ne ga Abdullahi da Umar ga ga Umar dan kai dan Khattab ma'ana babanka abokin babana ne an gane ko wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ni kuma na ji manzon Allah yana cewa inna abarral birri silatul rajuli ahla waddi abihi mafi kamalar aikin da'a ko mafi kamalar sadar da zumunci ko yana cikin mafi kamalar sadar da sadar da zumunci mutum ya sadar da zumuncin abokanan tsauna ga mahaifinsa dan Allah ka duba ba ba abokin kuma din bane ba dan abokin kuma Umar waye ne tunanin wanda zai dan ka ga wani dan abokin babanka yau me har ma da yana da wani haƙƙi a kanka dan Allah wani ya taɓa tunanin wannan dan abokin babanka yana da wani haƙƙi a kanka shi ne albarkar karanta hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma in ya zanto dan abokin mahaifinka akwai bukatar kai wata insani to ina ga ki abokin mahaifin kuma to ina ga wan mahaifi ko kaninsa to ina ga kuma shi kansa mahaifi din wato kaga addinin musulunci ne ke mayar da mutane da zanto sun tsaya madaurin shi to domin yanzu da aka ce ihsani zai ka kai kan mahaifinka ni ma ihsani zai ka kan mahaifina kadai wannan ma kin da mahaifinsa kadai fadin da'ira ta ihsani ba yawa ba amma idan aka ce in gaisa mahaifina da dukkanin abokanansa ina na da abokanai biyar yana da goma to kun ban da wannan bayan na abokan abokanan mahaifina in kirsa wa ƴaƴan abokanan mahaifina in na samu hali cikin su kowa na da ƴaƴa biyar ko shida ko goma sai ka ga da'irar ihsani tana da faɗi da'irar cewa akwai dangantaka tsakaninka da mutane suna da faɗi kuma wannan za ka sa sai ka tsare musu ka tsare musu dukiyarsu ka tsare musu mutuncinsu sai ka ga soyayya ta yaɗu a tsakanin al'ummar ka kaga dangantakar su za ta ce kawai lokacin gaban daya ko jiha daya ko kasa daya in babu irin wannan kwallatacceniyar da musulunci ke kullawa a tsakanin al'umma wani tsari da ke a kasa wanda ya fara وفي رواية عن ابن دينار أو رواية لقمان عبد الله بن دينار an ibn umar daga abdullahi dan umar dai kuma annahu kana idza kharaja ila makka dan umar abdullahi dan umar ya kasance idan ya fita makka kana lahu imarun yana da wani jaki wanda da shi yake yin tafiya zuwa makka idza malla rukubar rahila in ya gaji da hawa ragumi sai ya hawa wannan jaki asan ragumi yana da tsawo da yawa da tafi ga shi ko kada ka tafi gida sai ka samu hutu wa imamatun yashuddu biha ra'sa yana da wani rawani da yake daure kansa da shi fa bainama huwa ko fa bainahu wa yawman ala zalika al-imar wata rana yayin da yake kan wannan jaki iz marra bihi a'rabiyun sai ga wani mazaunin karkara ya zo wucewa ta kusa da shi fa qala sai abdullahi da umar yace alastabna fulan ibn fulan kin ba kai ne wani dan wani ba qala bala sai wanda mutum yace eh ni ne Ba atahu al-imara sai Abdullah da Umar ya bashi jakin fa qala yace irkab hadha hau wannan ni na hakura zan tafi a kasa wa atahu al-imamata ya kuma bashi wannan rawanin wa qala yace da shi uddud biha ra'sak daure da rawanin maganin kula maganin sanyi maganin sahara hazo yi tire ya hakura fa qala lahu ba'd ashabi sai waɗansu daga cikin sahabbansa shi Abdullahi da Umar suka ce da shi ghafarallahu laka Allah dai maka gafara a ataita hadha al-arabiyya himaran kunta tarawahu alayhi yanzu kawai za ka ɗauki jakin ka baiwa wannan mazaunin karkara wanda jakin da shi kake hawa ka hakura ka bashi wa imamatan kunta tashuddu biha ra'sak ka ba shi rawanin da da shi da ka daure kanka fa qala sai Abdullahi da Umar ce inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul lalle ne na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi da iyalan gidansa yana cewa inna min abarril barri ko min abarril birri lalle yana daga cikin mafi kamalar aikin da'a an yasila rajulu ahla widdi abihi mutum ya sadar da zumuncin abokanan kauna ga mahaifinsa ba'a da an yi walle bayan mutuwar mahaifin nan. wa inna abahu kuma baban wannan mutum kana sadiqan li Umar radiyallahu anhu ya zanto aboki ne ga Umar babana Allah ya kare da gare Imam an-Nawawi yace rawa hadhihi riwayat kullaha muslimun wanda ya rawaito waɗannan riwayoyi gaba ɗaya da ta farkon da ta biyun da duk bambance bambance lamarin da ke cikin su imam ta da hadisi ne inda ta ce ba wa وعن أبي أسيد بضم الهمزة وفتح السين مالك بن ربيعة الساعدي مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال بيننا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما فقال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاض عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما رواه أبو داود أنكر karɓo hadisi daga abu usaid ما ليس bi الهمزة وفتح السين usayyid ka wa hamza din nan sinin kuma zaka mata fataha usayyid ba asib ba wannan abu usayyid shine malik ibn rabi'a as-sa'idi malik ibn rabi'a as-sa'idi radiyallahu anhu Allah ta kare da gare قال مالك بن ربيعة الساعدي بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yayin da muke zaune a wurin manzon Allah tana da amincin Allah tabbata gare shi wata ran iz ja'ahu rajulun kawai sai ga wani mutum ya zo masa min bani salima daga cikin kabilar banu salima fa sai yace ya rasulullah ya manzon Allah hal baqiya min birri abawayya shay'un shin akwai abin da ya ragowa na da'a da zan yi wa mahaifana abarruhuma bihi ba'da mawtihima wanda zan musu da'a da biyayya da shi bayan sun mutu suna da rai na yi kaza na yi kaza na yi kaza yanzu bayan mutuwar akwai sauran biyayyar da suke ji na ba ko bayan mutuwar su suna yanzu za a da ita fa qala na'am man zalla ta'i na farko as-salatu ba yi musu addu'a da ba zai as-salatu yana nufin addu'a na biyu wal istighfaru lahum roka musu gafara wannan ya zama ataful khas al-an domin addu'a ya shafi istighfari da abinda ba istighfari ba amma al-istighfar khasun bi talab al-maghfirah wa yanfadu ahadihima da duka alkawalin su min ba'dihima bayan mutuwa in sun yi wani alkawali za su bashi kaza kafin su kai gai sai suka mutu za ka cika wannan alkawali in sun yi wasiya bayan mutuwa sa bai wani kaza cikin abin da yake ya halatta yin wasiya cikin sa da jirkanta sai ka cika wannan wato wasiyar da wa filatul rahim allati la tusalu illa ba da sadar da zumuncin da baya yiwa a sadar sai in dan su kamar sadar zumuncin kakanka waye kullu wallace ce ne ya ta alaka tsakaninka da kakanka babanka kaga sanadiyar har kakarka ta wajen uwa mahaifiya ita ce sanadiyar alaka tsakaninka da kakarka Wai wa ikramu sadiqihima da girmama abokan abokanan mahaifi da kawayen mahaifiya wani hadisi imam abu dawo da yi to wani hadisi ma'anar da yake sauke da ita kyakkyawa ce domin za ta shiga cikin waɗansu hadisan masu faɗi ko za ta shiga faɗin waɗansu hadisan wani bangare na ma'anonin nan zai shiga a cikin ma waɗansu ayoyin ko cikin waɗansu hadisan da ke cikin bukari ko wanansa kamar yi musu addu'a da roƙa musu isu bukari wannan kare yana cikin abin cewa manzon Allah ya ce zama ta kuma adama in qata amalu illa sadaqatan jariya aw ilmin yuntafa bihi aw waladin salihin kaga nan gurin yake yin da addu'a ko istighfar in fasa a cikin wannan kan wasiyar mahaifi a yadda cikin fadin aya an gane ko sirrin rahimin lati la tusulu illa bihi ma wannan kan dama ya daga cikin fadin wadansu ayoyi ikramu sadiqi ma zai shiga fadin hadisin da ya gabata na ba ba ma'ana jumlolin da hadisin ya zo da su suna iya shiga karkashin waɗansu ayoyi ko kuma waɗansu hadisan daban ba wannan hadisin ba amma shi wannan hadisi a wannan jeri da aka karanta shi bai inganta ba daga bakin manzon Allah a cikin sanadinsa akwai hadisi da ubai wanda ke majhul da haka hadisi na zari kun gane ku ko da kenan da'ifun min haythu ma'ana la min haythu riwaya lakinnahu sahihun min haythu al-ma'na ta fuskar riwaya hadisin da'if amma ta fuskar ma'anar da hadisin ya kunsa tana iya shiga cikin fadin wadansu ayoyi ko wadansu hadisi dan haka a nan gurin idan wani ya tambaye ka hukuncin yawa iyaye addu'a akwai cikin musulunci yi su me ya da ka yi kawo wannan hadisin ba za ka ba amma me ya fitar musu addu'a ka da cikin agan ka da cikin wani ina fata kaga wannan zaka iya kawo su wannan ayoyi da zaka amma wata rana kawai ka zo kana wa'azi ka ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ka kalli wannan hadisin الصلاة عليهما والاستغفار لهما وينفاذ أحدهما من بعدهما وصلة الرحم الذي لا تصل إلا بهما وإكرام صديقهما رواه أبو داود. لا تعتقد بعيد. هنا بدأ وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن تقول أمنا عائشة أن كان الداء للتاتي ما غرت على أحد من من نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها وما رأيتها قط ولكن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد متفق عليه wannan hadisi an karɓo daga ummu na Aisha Allah ta kare ta gare ta ummu na Aisha ta ce ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam ban taɓa yin kishi akan wata ba cikin matan annabi ma ghirtu ala khadija irin kishin da na yi akan khadija ban taɓa yin kishi in ji ina kishin wata mace ba irin kishin da na yi wa khadija duk da cewa Aisha ta yi wa sauran matan kishi yau har goyon dama mariya aisha ta yi mata kishi ta yi wa zainab kishi ta yi wa wancan kishi sai amma duk kishin da musu ga kai kishin ne wa kadi da ba wa ma ra'aytu haqqan tunda nake ba mun taba ganin ta tunda sai bayan mutuwar da dai sanma nan ma ni aka aure ni kuma an zuma da daki kin yi kishi har bayan mutuwa ba Ta yace walakin amma abin da ya kawo haka kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah zai da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance yukthiru zikraha yana yawan ambatan wato abin da ya kawo kishi to wato ba ta san ai ta ambatan kishi ta wa rubbama zabaha ya so da dama ma yakan yanka akuya thumma yuqatti'uha a'dha'an sai yayyanka nama bayan an fete ta ya karkasa shi gida-gida thumma yab'athuha fi sada'iq khadija sai ya aika wa kawayen khadija صلى الله عليه وسلم وربما cewa da shi ka Allah kun fi duniya illa Khadija wai a duniya kamar babu wata ya mace sai Khadija motsi ka danka sai Khadija motsi ka danka Khadija ka yanka akuya ka rarraba naman ka aikawa kawayenka fa yaqulu sai manzon Allah ya ce da ni innaha kanat wa kanat ai ta Khadija ta kasance kaza ta kasance kaza wato sai ta kidin daga mai ayyukata sana da kai wa kana li min walad kuma ma da an da ita ne ma na samu dan gaba sai ƴaƴan manzon Allah ƴaƴan Khadija ne in banda Ibrahim wanda ba da ya amma duk sauran ƴaƴan da ne muttafaqun alayhi wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rubuto to kaga nan gurin mun samu nafsi kenan sai ya halatta yin kyauta ga kawayen matarka ko da bayan ranka ballantana kuma tana da rai ai min babu aulai don ga bayan mutuwar Khadija ne manzo Allah ke yi to amma a gurin shine ya kasance lokacin da zaka bayar da kyauta abinda ka niyyata a cikin zuciyarka ne ga matarka ta hanyar faranta wa kawayenta ba wai kana nufin farauto zuciyar kawar matarka zuwa gare ka kaga dole yi wannan bayanin ko dan kar wani ya fake da wannan da ai kawayen ba kuma yanzu in zaka yi wannan kyautar in dai fi sabilillah sai ai ya kamata ko dai ta hanyar iyayenka ko ta hanyar mijinta kina fata an fahimta dan shine zai kore mai zargi ko ta hanyar kai kanka matarka da kake tare da ita yanzu duk shi zai kore zargi amma idan za ka aika masa da kyauta a koyi mijinta bai sani ba ubanta bai sani ba matanta bai sani ba kuma ba ka a sani to za za ka za ta ka cikin komai jirgin na iya ka dole idan mutum ya kan zauna a bisu, sai ya kalli matsayin manzan Allah zai iya yi wa manzan Allah bai wata ƴa mata kyauta da nufin ya farauta zuciya su zuwa gare a ke lokacin da yake yi ya kasudul ihsana ila zawjatihi salihah manzon Allah yana nufin ihsani zuwa gawa matarsa Khadija sai ya girmama kawayenta dan girmamawa wani gare ta sai ya mutu da don mutuntawa ne gare ta sallallahu alaihi wasallam to kai kanka in zaka yi irin wannan haka zaka yi innamal a'mal binniyat innamal likulli imrin amma idan ke dan yarya maka wani abu da wanda wani kyau ka janye wannan kyautar karkai in dai ke san zai kawata maka wani abu daban zaka dai dole sai kai wa mutanen wannan lokaci da muke cikin irin wannan bayani in ba haka ba sai mutum ya baki hadisin manzon Allah dan hadisin yi masa hidima a wata hanya daban da yake ko wata manufa ta da take kadai da yake so yi Allah gane da da yake inna kanat wa kanat ko da kafin nan wa fi riwayatin a wata riwayar hadisin wa in kana la yanzabahu shata Aisha ta ce manzon Allah ya kasance yakan yanka akuya fa yubdi fi qala'ilha minha sai ya bayar da kyauta ga kawayen Khadija khala'il jam'i na Khalida Khalida kuma kamar sadiqa kenan kamar da san sadaqin jam'i na sadiqa minha daga cikin wannan akuya da ya yanka ma ya sa'u hunna sai ya ba su kyautar abin da zai wadatar da su wanda karka ta guda zai yi sai ba ta wanda ya bata sun ta cinya biyu suna da ya sai ba ta wanda kaza zai bata sai ba ta ko ce ba ta ba wai yana raba daidai wa daidai bane ko ce yana yana kallon bukatar gidan nan wa fi riwaya a wata riwaya kana idza zabaha shata ya kasance idan ya yanka akuya ya kulu ya kante arsilu biha ila asdiqa khadija ko dan yankawa kawayen khadija ko aika musu wala sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin a wata riwayar hadisin daban qalat aisha tace istazanat halatu bint khuwailid اخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تتي أكوي ما تامي سنة هالة بنت خويلد استأذنت كان بإذنه wurin shigowa wajen manzon Allah gidan manzon Allah ita wannan hala bintu Khuwailid uktu Khadijaka wato ƴar uwar kamar yadda ko wata. ta zo ta nemi izini ala rasulillah za ta shigo wajen manzon Allah fa arafa izan khadija ka san yar uwa da yar uwa wani lokacin suka rika an zaga mai ran zaga kaza daga yin sallamarta da neman izinin wani shigowarka muryarka kawai sai ya ba shi sautin muryar khadija bayan mutuwar na na Khadija ne kuwa farta hal zalika kawai sai a ga manzon Allah cikin farin ciki wato ya ji murya da zai kama da muryar Khadija fa sai manzon Allah sai Allahumma halatu bintu Khuwailid ya Allah biya bukatun halayar gidan koyili dan ta tunatar da ni muryar mata ta Khadija bintu Khuwailid sallallahu alaihi wasallam ai ba wanda ya mamata Allah ya kawo malai ce qawluha fartaha lafazin fartaha huwa bil ha da ha'un wa fil jam'i bayna sahihayn lil humaydi al imam al yana da littafi mai suna al jam'u bayna sahihayn to a cikin littafinsa ya ruwaito wannan hadisi a madadin yace fartaha sai ce farta'a bil aini farta'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma anan gurin fartaha bilha ma'ana fartaha lidhalika a can ko fartaha lidhalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to me ne ke nufi wa ma'ana lafazin farta'a in ya zanto da ainun ne ai ihtamma bihi sai manzon Allah ya damu bakin ciki ya kama shi saboda muryar ta tunatar da shi muryar Khadija sai kuma wato eh, ah, ah, makocin Khadija kuma ya sake zo masa karo na bikin ina fata kun fahimta eh. kaga zai iya daukar ma'anan yayi farin ciki saboda ya sanar da shi zai iya daukar ma'anan kuma yayi bikin ciki dan bayan ya sanar da shi Khadija sai suna yanzu kuma babu ita kaga bikin ciki zai iya zuwa ina fata kun fahimta to kaga wato Khadija kina tana da babban matsayi a wurin manzon Allah sallallahu alaihi to wannan hadisi yana da ma'anoni wanda mai sharhi ya faɗi wasu daga cikin yana cewa a yana daga cikin abin da za a fahimta a cikin asalin wannan hadisi na farko dai asalin kishi shine mace da fahimci cewa mijinta na son wata sama da ita shi ke kawo mai domin idan mace ta sami tabbas ɗin mijinta na son ta sama da sauran to ko da akwai kishin zai zanto akwai shi ne amma ba mai yawa amma in ta fahimci an fi son ɗayar sama da ita to kishin zai mai to wannan shi ne a cikin kishi idan kaga ai ta yi wa sauran kishi sai sai amma ban yi kishi irin kishin da na wa? saboda mai bata wa sauran kishin da ta yi wa kadai da ba saboda sauran tana da garanti din yadda manzan Allah ke san ta ya fi yadda yake son su da haka akwai asalin kishi da cewa sun yi musharaka da ita sun yi sharing da ita a cikin miji daya wannan dole zai sa kishi amma bai kai tsananin da ta yi akan da ba tana ganin da kadija ya ji nata kuma ka san idan mace tana son miji to kuma so take ya sota kuma tana kan bayan ya sota kare manta da kuma bayan mutuwarta eh. to me ke sa kar a manta da mace kyakkyawan hali bayan kyakkyawan hali zai ne kyaya da an gadan sai a tana to ita kuma bata riga ta samu haihuwa da shi ita umu da Aisha tana ganin kuma ƴaƴa da wannan Allah ke da su yanzu yake rayu da su irin su Fatima ƴaƴan waye ga ita kanta Fatima ta haihu ga ga Hassan ga Hussein kuma duk kaga da zai gidan Khadija to kaga wannan zai zai sa ka rika ganin har yanzu manzon Allah ya gansu zai tunawa to kuma wannan ke nuna a ce falalar kasancewar mace tana da falala tana da matsayi wannan baya kore ta zama mai kishi dan ga umma Aisha tana da balala tana da matsayi da manzo Allah sai fadlu Aisha ala sa'irin nisa ka fadlu sarid ala sa'irin fa'a. falalata da komai amma ko bai hana aiki da aka yanzu dan matar ta yi ne na gara damuwa a'a ba za mu ce karka ce ne yanzu yayi daban daban da idan ka ga ka tafi mata gaba da yake sai dai ka ce wadansu daga cikin matan waɗansu daga ciki kan ka ce yawancin su ne ka ce waɗansu daga ciki kuma kuma bai bayar da wani yawancin waɗansu daga ciki na san cewa ko matan da kiki ke sa su je su ciki su je wurin boka su je wurin malam gobe da nisa su dafa abinci mummuna su je miji su yi kisan kai su yi waye su yi waye akwai amma ba za mu gani mutum ce duka su ba za mu yi wani sai ka haɗu ga tun da yanzu a nan gudun na tabbatar ko da cikin kwayoyin masallacin nan banda na waje na san wajen sun fi yawa saboda ciki amma ko da cikin kwayoyin masallacin nan haka akwai masu mata biyu biyu akwai masu uku wani yau shekara sa hudu wani yau shekara hudu wani biyar wani kai ba da daɗi ya ya ta wani to amma kaga ai za ka samu cewa dai wato waɗansu matan suna kuma ya kamata mu gargaje su akan wannan dan haka Allah ya tsara haka Allah ya tsara da haka kasi zafin rai da yawa ni kamar ya duniya ku dudu bana mun abin duniya ku farare karfe ko sai zauna bala ya kara da wajen yi yake ya fara imani don abin da za abin da wata rasu ba kaddara ma ba ta kai yin aure tana aikin banza ba yanzu ake samu wani kada ya kusa mai aikin banza ke kaɗai zai aikin banza da ke sai yaron ke da wata zikila arziya ba mutum wata zikila kaza ma ke da kusa wata zikila tsohuwa ke yarinya wata zikila kaza wata zikila mai cuta wata zikila kaza ne kai tare yake to na idan ba ke take zauna da wata ba a gidan aure to za ke zauna ta yi ziyarar da ke a aikin a aikin banza ko da yake na ji waɗansu jahilai daga cikin mata waɗanda suka jahilci Allah suka jahilci shari'a ko dokokin Allah wanda ba sa kimanta dokokin Allah wa ta taka da ayyuka su yi garin da yaje duk yadda zai aure wallahi kuma ku ci idan ce da zai hawa da shi da zai kara kama da shi to amma dai idan ya lafiya ba zai je sai ya ɗauko cuta da samu shi ba bugu da ƙari ya kafa ma Allah bugu da ƙari ƴaƴan gaba ɗaya matar da yake aikin banza da ita ba ta ganin ƴaƴan da mutum na ganin ta zo kai ta kuma su bugu da ƙari ke kanki idan kin wuce a banza kake ganin dan hatta su irin wannan matan da maza da suka mallake waɗansu mazaje suke fasikanci su aure cewa ke wa matan aure ku ne da zogan amma mu ne da maza ba ka yi musu ku kuke da zogan ba na da ku aka yi sadaki aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza ko kun ne ke ce matar amma irin yadda wannan matar ta mace suke ta kawai suke sarrafa wajen ke bike suke sarrafa irin da ke biya musu ga ke bike suke irin yadda za ta yi waya dole ya ansa ke bike Allah rufa mana وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر فكان يخدمني فقلت له لا تفعل فقال اني قد رايت الانصار تصنع برسول الله صلى الله عليه واله وسلم شيئا آليت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم إلا سلمته متفق عليه وانا حديثي أنكر daga Anas dan Malik Allah ya kare a gare shi kala Anas yace kharajtu ma'a Jarir ibn Abdullah al-Bajali na fita wata rana ni da Jarir ibn Abdullah al-Bajali kaga sahabi shi ma sahabi fi safarin a cikin wata tafiya da muka yi a wani balaguro da muka yi fa kana yakdumu ni an zai kawai sai na ga jarir bin abdullahi na cikin hidima yi mun yi mun wannan in mun je yi mi ko mun kada, in an zo shin fada ya fara gabatar da shin fada ce zauna kafin zauna in kawo wani abu ya fara bani isa kafin ya zuwa ga sahabbai kansu ne amma da suke mun da in za mu shiga in ce fara shiga in za mu shiga in ce fara shiga ka duba yanzu a gaban su lokacin mutane za su zo su karatu a saurara tare an yi kabarbari tare an yi Allah ba da ladan tare amma yanzu za a fitar da wasu lafi wannan na tuni wannan na tuni amma ce ba kana ya hadu sai ga yana yi hidima fa qultu lahu sai nace da shi la tafa da Allah ka daina me sai kai maka da sai sai kai komo abin da sai kai komo zuwa sai kai maka da فقال سي جرير يتي إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا يتي أبن دي سرقينا هكا ناغا صحابي يم مدينة ناغا متانا مدينة سنا أي وجر ومن ذات الله شيئا وانا أبن جرتاوا دي جرم ماوا دا متنتاوا alaitu على نفسي ni kuma sai na ɗauki alkawari na da kaina na yi rantsuwa wa kaina Allah ashaba ahada minhu ba yanda za a yi tafiya ta hada ni da wani daga cikin mutanen Madina illa khadamtu sai na yi masa hidima sakamakon hidimar da yawa wanda Allah ya alaihi ita madina kan su ba manzon Allah ya amma yi masa wannan yi masa wannan da naga irin abin da suke masa kuma na san manzon Allah yana daga cikin sunnarsa in an masa ihsani yana son ramawa to mutane gari guda su yi maka ihsani karama duka kowa kai masa dai dai dai dai yana da wahala amma kila ka iya hada cikin addu'a ka iya hada cikin jazakumullahu khairan gaba daya amma kowa kai masa cikin gari dai yana da wannan to sai daga bari in rama wa manzan Allah lokacin da shi jariri ke girmama Anas dan Malik kamar yana ramuwa ne na girmamawar da an yawa manzon Allah nan take sai zanto ihsani ne da girmamawa zuwa ga manzon Allah din kan ina ba da to wannan kuma ina zai shiga a cikin babin tarjama matashiyar maganar da muke magana ina da wata wasa'ilu manyan dabu da girmama sauran wanda ya kamata a yi mai ya zama shiga cikin babin iyaye ina ba mai ya shiga can jumlar karshe wa sa'ir manyan dabu ikirama a shi kenan yana da giyar kirmamawa sahabban manzan Allah ta dan in ya zanto ga sahabi wanda shi ma yana da sahabantaka amma yana girmama wani sahabin da yake ganin ya tsere masa da wani abu dan girmama annabi to ina ga wanda ba sahabi ba wajen mu'amalar sahabi mun ba da ina fata mun da ake girmama sahabban manzon Allah a akan ya zo mai wajibi tilas tun da suka girma manzon Allah wato sai mu girmama su wannan girma da zamu musu nau'i ne na girma ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen da nasu alqur'ani annabi dole ne ba ya da ba zai ba da Allah ya yi qira'a alladina ukhrijuu min diyarihim wa amwalihim yaqbulu fadlan min Allah wa ridwana ويذكرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون هذا على أن مثلا أمانة إجرائي والذين تبوأوا الدار والإيمان من قولهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم وعلى كان بهم خطابة ومن يوقع شح نفسه فأولئك هم الخلدون كما الدوائر الدواعي إنسان مدينة جاءت والذين جاءوا من بعدهم tun da بها tinta biya يوم ya zuwa رسالة har duk mutum da ya zo ya ga cikin taron wallazi na ja'u min ba'dihim a cikin rububi ba ware mu da babba a rububi to wanda suka zo bayan su ne za su yi ya kolo na rabba da zafin da za su ta ya Allah ka mana gafara wal ikhwan alladhina sabaquna bil iman da kuma ƴan uwan da suka riga da imani a cikin dukkan wannan al'umma wa ya riga yin imani din sahabbai ashe su ne addu'a take fara gaskatuwa a kan ba wai akan mahaifanmu da kakanninmu da suke nan kusa kusa ko su da wanda suke nan kusa kusa can dai الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم to kuma da Allah ya ambace su sai ambace su aiki su al-fuqara al-muhajirin sai ukhruju min diyarihim am kullu kyale lumbar zakawa suka kyale hannun zari a kan hannu suka kyale uba suka kyale uwa suka kyale yayye suka kyale kanni wa yanzuruna Allah wa rasulahu sun zo nan su dauki Allah da manzon ulaika hum sadiqun wadannan masu gaskiya ne haka Allah ya ce masu gaskiya kai kawai wata ji a yanzu ya gane ta su أولئك هم الصادقون والذين تبوؤوا الدار والإيمان مثلا بدل كده تبوؤوا الدار waɗanda suka zauni gidan ma'ana ba a ce ba wani gida sai aka ce gidan ah, yanzu idan na ce aina ga gidan me nake nufi ina nufin abokin zance na ya san gidan da nake magana ai Aina ga yara aina ga aiken ina fatan kun fahimta to Allah bai ce suka zaune wani gida ba sai ya ce waɗanda suka zaune gidan wani gida kenan madina kenan darul imani gidan imani wal imana waɗanda suka gaji imani tabawwa'u dara wa ikhtaru imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ga sun fasadu kuma suna kaunar duk wanda ya zo garin su inda imani ya kawo inda ake ne kawo ba barna zoyi ba ba kusa da yaban kasa yi zoyi ba ya zo nan garin sai ya da ilimin addinin musulunci ya zo nan garin don ya aikin likitanci ya zo nan garin don ya sa hannun jari wato a cikin abubuwa da ya kamata a a a invest din dukiya wannan ya kawo suna sanu wanda ba wai wanda ya zo dan ya bude gidan sinima ba ba wai wanda ya zo dan ya bude gidan tata ba ba wanda ya zo dan ya sayar da baya ba ba wanda ya zo dan ya fito cin koken ba ba wanda ya zo dan ya fashi ba a insani ya kawo shi duk wanda ya zo garin su ba su cewa kai bako ne kai ka kuka bamu wuri kai dan kaza ne kai dan kaza ne kai dan kaza ne al ibadu ibadullah wal biladu biladullah gari garuruka ne na Allah bayi ko bayi ne na Allah shi kuma Allah ya ce inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun duk inda kake bauta min garurukan nawa ne kuma kai ma bawa na ne sai wani zo ce kai ba dan gari bane kai ba dan Kano bane tafi kuka ba mu mu Kanawa ne kai ba dan Zare bane tafi kuka ba mu mu zage zage ne kai ba dan Kaduna bane tafi kuka ba mu mu Kaduna yau Kaduna ko akwai tana da da ta zo da wanda ya shige ba bariki bane ba ba hausa shi ta dan san ba lahiran makwadaita kina da kamar kin ba yaro riga amma to ya suke so ba ba to a nan gurin kenan sahabbai mutanen ba da yake ko na manhajar ilai wala ya ji na su rurin hajatan min mako in sun baka wata baiwa ba sa jin wata bukata a cikin su damuwa dan me suka baka ko in sun ga Allah ya baka wata baiwa ba sa maka hasada dan me aka baka wata ko yi su nuna su anfusihim sukan ta wani akan su cikin bakin su ta bako akan dangare su ta bako akan yayansu su suke su ba da kawo wani hadisi na manzan Allah da ƙarshen wannan aya wani bako da ya zo wajen manzan Allah daga wani gari manzan Allah ya aika wajen mata matarsa ya ce wata girki wa ta ce ba wata girki ba a ga bako ya zo ga shi an yi sallar lisai ya yi sallar lisai ba ba ko ba lokaci a wancan lokacin ba kirman ba wani abin da haka zai mutum da ta kalle da saya zo ba ya da kalle ya manzan Allah da ya yi sai ya ce man yudayyifu dayfa rasulullah wa zai karɓi bakuncin bakon manzon Allah a yau haka yi shela a masallaci bayan an fito daga hijabi wa zai karɓi bakuncin bako na yau sai wani sahabi ya daga hannu ya ce gani shi kuma abin da za a ce a wannan gidan daga shi sai na matarsa da yaransa su ɗin ba za a yi na irin dai kawai dai a sa a baka ya fi a rataya amma ba wai kunshi da su yana zuwa gida sai zo samu matarsa ya ce ke me muke da shi ta ce wallahi abinci ne gashi nan kuma ko bai so ce to ya dai babban manzo Allah ya ba mu ko mu zamu shi ta ce to ba babu abin da zamu bai waya ba ita ce kenan dole tukunya akan wuta da ita da fasa yara suna ganin ga tukunya za a soke za a soke har sai dauke suka dauki abincin su gaba da suka suka bai wa gaba ba kuma zalar da kuma har da za ka dora tukunya sai ku zo zo suke yara da suke a kona na na ka san yara suke wasa so ka dubacci dauke aka soke tukunya aka waye gari aka su su komai musu da yayan su wa yu'tiruna ala anfusihim suna fifita wani akan su walau kana bihim kallasan ko da zuwa da bukata irin wannan sufofin babu su yanzu a aikace sai a tarihi sai a aya sai yan daga cikin mu za iya wannan isar Al-Isar kuma da wannan musulman farko suka ci nasara walau kana ba da aka waye gari sai manzon Allah sallallahu alaihi ya fito yace ina ya yi mamakin abin da kuka aikata kai da matar ka jiya ba kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza Allah ya fara da manzon Allah sallallahu da wasallam da haka dukkan wanda zai kima cikin wannan addini a bayan sa a bayan sa wa kake da shi wanda gwamnati kake da shi a tarihi wanda yake an dan wata an san yi himma wadansu daga cikin jami'ai wadansu daga cikin sarki tabi'ina an samu ɗaiɗaiku sun kwatanta amma irin yadda sahabbai suka yi tunan ba lalle sabakuna bil imani wa sabakuna bil amal salih wa sabakuna bi kulli shay da haka ya zama to wajibi ga al'umma ta ga mutunci su da kima su bai ishe ka ba ya dan uwa na ka mutunta su cewa sun mutunta wanda ya fi kowa mutunci a idan ka shine manzon Allah matsayin manzon Allah ba a wurin ka ya fi tsayin mai mutunta a wurin ka يقول ما هي غير النبي اولاد المؤمنين من قبل وازواجه أمهاته واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا كان ذلك في كتاب الله. وقال سامو نعم. إذا بتسهم بكسكي وقت ما عندي بقى بدي كده البركة والله يعني ما إذا كانت حديث من الله ana tafiya da Qur'ani ana tafiya da hadisi to shine sai ka dubi su in Allah sa ba ababe guda ko ka tsinci daya wani wanda ya bi ka in ma ya tsinci biyu wani wanda ya bi shi ya dauki uku haka da haka sai ka mun gaya Allahumma باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله wa sallam wa bayani فضلهم babi ne da yake magana dangane da karrama iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. da bayanin falalarsu babu ikrami ahli baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babun karrama ahalin gidan manzon Allah iyalin gidan manzon Allah wa bayani fadlihim da bayanin falalar da suke da ita qala Allah ta'ala inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tatheera wa qala ta'ala ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وبنجد تعالى يا فلاسة سورة الأعزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس sanadai kadai Ubangiji na sanya kusan da datti gabaninku idan an ce a arrijisu a larabce ana nufin datti dukkan wani abu na kazanta dukkan wani abu na kyama Allah na sanya kawar da wannan gabarinku ahalal baiti ya ku iyalan gida ya ku iyalan gidan wani gida kenan akwai gidan da ya shi ne har abada ya ku iyalan gidan kaga ahala ana kaddara ya ku ne da'i ai ya ahlal baiti shi yasa aka ce ahalla bin nasbi li'annahu munada mudaf wa huwa mansubun bil fatha kaga akwai ya ku ne da'i an shafe ta sai daga kaddara ta ai ya ahlal baiti wa yudhhirakum Allah yana nufin ya tsarkake ku tadhiran matakar tsarkake ku to da wa ake annabi da aka sai Allah sai matan da ne domin wannan jeri ne na ayoyin da suka faro daga faɗin Allah ta'ala ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika ba ba dauke nan in kuntunna hayata fata'alaina kaga wata sanin umattikunna wa usarrikunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad dar al akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinat minkunna ajran azima imma ba gane ba Allah ce ya nisa annabiyyi bayan sun yace ya anan ya nisa annabiyyi ya matan annabi من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف على عذاب ضيفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقدر منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وآتنا لها رزقا كريما يا نساء النبي أكثر ما يميتاوا لستن كأحد من النساء إن اتقيتن ولا تخطان بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض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 Da shi auren dan shi a matan nan ba ta cikin iyalin gidan nan kaga ya kare ta Allah ya kare ta manzon Allah Allah ya zana cikin sunan azabi matan annabi zurriyar gidan annabi shi ko dan shi aya ce a'a ban da su وقال تعالى أبنجي تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب dukkan wanda ya girma ma'alamomin addinin Allah fa innaha girmama wannan da yawa alamomin addinin Allah min taqawul qulub ina daga cikin taqawul zukata alamar taqawa a zuciyar bawa a gabawa ina girmama alamomin addinin Allah kaga nan imamu nawawi yana da girmama zuriyar gidan annabi girmama wata alama ta cikin alamomin addini dan a gidan annabta akwai imani ina za mu ita su kaga girmama masu imani ya zage ma addinin Allah ke wa an yazid bin hibban qala talaqtu ana wa husayn ibn sabra ana wa husayn ibn sabra wa umar ibn muslim ila zaid bin arqam رضي الله عنهم فلما جلسنا إليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه لقد لقيت يا خيرا كثيرا حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يزيد بن حبان وابن حبان an karbo daga yazid ibn habban kala yace ibn iya ne wadana ku bi ni bayan ta gobe zan yi ta ku gane habban ne ko hayyan ne gobe in sha Allah zan je yi an karbo daga yazid yanzu mu kyale shi ba sai mun faɗi sunan babansa shi yazidu ce, in an wa husayn ibn sabra mun tafi ni da husayn ibn sabra wa umar ibn muslim da umar ibn muslim ila zaid ibn arqam mun je wurin zaid ibn arqam an gane ku radiyallahu anhum Allah shi kare ta gare su falamma jalasna ilayhi lokacin da muka zauna wurin sa qala lahu husayn sai ya ce da shi laqad laqita ya zaidu khairan kathira yace ya zaidu bin arqam hakika ka gamu da alkhairi mai yawa ra'aita rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanzu fassara ne na alheri menene alherin ka ga manzon Allah tsira da mun cikin Allah tabbata gare yau ko alherin da ya koda wa sami'ta hadithan ka ji hadisin sa wa gazauta ma'ahu ka fita yaki tare da shi wa sallaita kalfahu ka yi sallah bayansa laqad laqaita ya zaidu khairan kadira kai zaidu kan kaga alkhairi mai yawa a ce ka ga dan Allah a ce ka ji zancansa a ce ka fita yaki tare da shi a ce ka yi sallah yana ka kana mamudinsa alkhairi mai yawa wannan su farko da sahabi da ya zo manzon Allah ya yi yakin Allah ya ji hadisin sallah a bayan Allah wani ma ya aura a gidan manzon Allah wani kuma ya ya kai yarsa gidan Allah me wannan Allah da sukinka ila tarlaqiti ya zai da kanka lalle zai da kanka mai yawa حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا زيد كبام وانا حديثي من سكن أبن دك تبجي دك من دن الله هو يا يكي بزرو منا أبن دك جي كي تي كي دشي ba tare da wani da ya rawaito maka ba Allah sahabbai sun more kai tsaye mutum ya ji ba wasu da ba ya da sanadi qala rasulullahi kadai ba mu labari qala sai zaidu yace ya bana akhi ya dan dan uwana wallahi laqad kabirat sinni yace shekaru na sun yawaita wa qaduma ahdi rayuwata ta tsawaita wa ba ba'd alladhi kuntu a'i min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam har na manta da wani bangare na abin da na taba ji daga manzon Allah saboda tsufa kasan tsufa na sa kamar ta abin da kake fama haddathukum faqbalu abin da na ba ku labari kafin ku nema to ku karba wa mala fala tukallifu bihi abin da kuka ji manzantar da ku ba dan Allah kar ku dora mun nauyin cewa in faɗa muku duk abin da ya rage a cikin kwalwa da na ce zan faɗa wanda ba ni tabbata za ku ji nayi to zan ce ya kisar lokaci kaza ba kana nan aka yi ba faɗa mana sai kar ku ba mu wannan ثم makar sannan sai yi ce قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا من ذن الله يا تاشي وترانا أو سكيم ينا مي هدوبا بماء أو نروى يدعى قمن أنا كلا قم wato gadir kofi ina son ku haddace wannan hadisi sosai ku rike shi da kyau in ya kama ku haddace lafazin da cikakkiyar ma'anar saboda shi ne kwakwarar hujja da yan shi'a suke kafa hujja da ita amma a wata riwaya ta su ta ƙarya ba wannan ba hadisin jarir khub suka ce anan ne manzon Allah yayi wasici cewa ko da bayan rayuwarsa Aliyu ne ba? to ga hadisin jarir khub din yau a gaban ka bima'in a wani ruwa kum man ana kiransa qum bayna makkah wal madina a tsakanin makka da madina wannan tafki yake wani ruwa ne dama gadir ina ba kum sunan wani kenan gadir kum wato tafkin da ke kum kun gane ko fa amidallah sai manzon Allah ya gode wa Allah wa afna alaihi ya yabe shi wa wa'aza yayi wa'azi abin da yake da wa'azi a larabce tsoratarwa da fahimtarwa in kausa murya dan da cikin da mutane wa zakkara ya tunatar da mutane abin da yake wajibi a kan su yi sun makala sannan sai manzon Allah ya ce amma ba to amma ba bayan haka ala ku saurara ayyuhan nasu ya ku mutane fa inna ma ana basar yusufu an ya'ti rasulu rabbi fa ujiba wa ana tarikun fiikum thaqalaini awwaluhuma kitabullah fihi al-huda wan-nur فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به manzo Allah ce amma ba du bayan haka ala ku saurara ayyuhan nasu ya ku mutane fa inna ma ana basaru, ni fa mutum ne dan adam yusuku an yi رسول ربي موتي قولا كرس kiris da kadan Allah ya zo mun kuma yin ansa في بعض الأيات ta kare shi da iya dole in tafi dan adam an rubuta mutuwa a kan ba rubuta da wawa kansa da haka ba zan da wawa wa ma ja'alna li basharin min qablikal kunda, in kullu nafsin za'iqatul maut haka Allah kafin ka ba murmuta wa dan adam da goma ba yanzu in ka mutu sun zai da goma in dai manzo Allah ya kai ka zuwa ne lokacin ban annabawa an kira su zuwa kucewa wanda wai shi da cewa ga da zoji ba za shi waye kuma zai ce kawai dan ya rade da yawa shekara su sun yi da a na ji saurin mutuwa annabawa sun da yace wa ana tayarikum bikum takalaini zan bar muku mu zan bar muku waɗansu ababai masu nauyi guda biyu awwaluhuma a a ɗaya daga cikin waɗannan guda biyun kitabullahi littafin Allah fi da gudawan nur a cikin sa akwai shari'a akwai haske fa khudu bi kitabillah ku riki littafin Allah wastamtiku bihi makalkali karkadan ina cikin sa riki abu karkadan yadda ba zai mai ruwayan hadisi yace fa hatta ala kitabillah manzon Allah ya zabara da mutane kan riko littafin Allah wa raghaba fihi ya kudaitar da mutane fihi su imani da wannan littafi ثم قال sannan sai ce ga abu na biyu wa ahlu baiti da zurriyar gidana uzakkirukum Allah fi ahli baiti ina tunatar da ku ku ji tsoron Allah wajen mu'amalantar zurriyar gidana أذكركم الله في أهل بيتي ina tunatar da ku jin tsoron Allah cikin zurriyar gidana uzakkirukum Allah fi ahli baiti sono kenan dan manzon Allah ya tinda ya tinda ya tinda fa qala lahu usay sai wa man ahlu baiti ya zaid to kai zaidu su wane ne iyalan gidan manzon Allah inda manzon Allah ya mai da ta yi da su ku dan mutum wane ne iyalan gidan mazan Allah yanzu kowa na zai san kowa da arabi to ga sun alaysa nisa'uhu min ahli baitihi shin iya matansa ba sa cikin iyalin gidansa kala sai zai bin arqam yace nisa'uhu min ahli baiti matansa kam suna cikin iyalin gidansa mana walakin yace sai dai ahlu baitihi in kana so ka san fadin ma'anar iyalin gidan manzon Allah man hurima sadaqata ba'dahu sune waɗanda aka haramta wa sun zakka ko bayan kana sai ce wa man hum to su wane ne su manda matan nasa su waye wanda aka haramta wa sun zakka bayan sa kana sai ce hum alu ali sune zurriyar gidan aliyu wa alu aqil da zurriyar gidan aqil bin abi talib wa alu ja'far da zurriyin gidan Ja'far bin Abi Talib wa alu Abbas da zurriyin gidan Al-Abbas ibn Abdul Muttalib kullu ha'ula'i hurima sadaqa qala sai sai ce kullu ha'ula'i hurima sadaqa yanzu ga waɗannan an haramta musu jin zakka an haramta musu jin sadaka qala yace na'am eh an haramta musu sai ga iyalin gida idan an ce alal bai kenan su da wata da alu a kai da alu a duk da alu da alu da alu da iyalin gidan sun nan zinka da mata ina fata iyalin gidan a hamdu suna turban su wannan sun alaƙi kuma da yau gaba ɗaya an san samu waɗansu kuma suka ce suka karɓa wajibi a wani wani waɗansu malamai suka ce suka karɓa wajibi na wannan zancen ko su shi a yanzu idan muka ga tarihin wannan malamin mun gane cewa yana gidan ali ko gidan ko gidan ko gidan abbas ko ya zama ya zama da su zaka ba ko tana fila ko muka da lada ya zuwa nan haramun ne an ba su to yau jaribe ko a garin kano yawon da ita da jaribe ko dai zan zo na bogi ko zan zo sun saba wa zamiyar gidan kakan su na matsala don matsala ce ba za su ina ganin gaskiya sun fi kama da bogi dan duk abu da yake mai daraja ne sai ka ga mutane sun fi tsayyarsa yanzu ka ga annabta da yake abu ne mai daraja ba kamar da ke da wata maza Allah ce mutum talatin za a samu dajjalai malamai suka ce yana nufin wanda za su yi karfi a kan amma in ban da su an samu wanda sun fi talatin ma a tarihi zuwa ba sun ce da awasan nan tun da mahadiyyantaka kama tana da kima sai ya kasance an yi ta da'awar ta. to da kuma kasancewa ka alo bai da abin da bai da sai zan an yi ta da'awar wani kowa ce kowa ce ta zai da wanda da za a yi da namu da na kasa mun ne yawanci tsaro ne ba shari'i ne yau tsaro ne yau ba tsaro ne tsaro ne ba shari'i da. Duk wanda ya ce wa alamar shi ne tafi wata wata kamar wannan gagarin ruwa su ma suka bauta wani kama kuma ya akwai sinadari akwai nau'i na ganye a daji in mutum ya zai ka tambayi kera in ka same shi daka shi ka kwakwa shi kawai hannun ka jiki ko karfe ya yi zaza, ka aike shi ba zai kwana ko garwacin ka ta ɗauka ba zai kwana dai ka sa hannun ka cikin hakan ba zai kwana amma da ka wanki ka sa hannun da za ta kama kuna gane da kyau to wannan kuma zai zama sautaka duk wanda ya wannan zai zama sautaka to abu kuma waɗanda suke sa rufa ita suke ba wai hannun suke sa su mutu ba wani gefe suke sa amma idan suke za ka gani eh wannan shi da sihir da aka yi da irin wanda annan musa ba a masa wannan lokacin da matsafa suka jefa da sandun da abin nan yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha sai a ganin ido yana ganin kamar ga waɗannan wato igiyoyin nan suna tafiya sun zama mutum ba a wasu fi na su su ta musa har ko raka da ran da Allah ga shi kullun azan min rasul yana cikin kullun azan min rasul Allah ce kunna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma farahu innama farahu fi sahib wa la yuflihu sahib haythu ala wannan at-takhyil akwai fi wani tafiya da rabon labarin ko mutum na jirgin hana a nan taɓa gabanin da ya ke su ne da daidai da wasu yana da ke tarifan tafar da ba su kuma ana wani wasan wuta ya dace da lokacin da ya da wasu wasu kuma za a yi wasan wuta kuma ya san jirgin da aka ji aka huro da aka haɗe da shi a yi wa sirgin da yawan ta sauran raya na ta zo za ta doka za ta doka yanki aka kaɗa ganga aka kaɗa ganga ana zai sun kusuri gani kan da ilan dogon rular da ja wanda dogare suke za a fara su da rawar hankalin zai tashi ya haɗa gudu ya ɗaki shi ake jira dole ya tsuri da sai game da wani akan wurin ɗaya daga cikin mutane sai ya fahimci wannan ba Allah ya yake ne ya ce da ne da na wata taimako suka yarje ne da aka yi ko mai zai wasu da wasu nan ita karki wannan tambaya sai da an ji musu da wata kawai ya karki an je faɗa da sanda kai da su da sun da yake zai kuma kawo wannan matashi kun yi rewa ne kan zafi ba ya fito ba an gyama ga dogon ga ja ga da a hannu ga wuta azu ya ta wannan da yake malam da ya so wani dole sakin da ya ya ka da sanda kawai sai wutar ta ta ya baya ba ma ya matsawa inda take sai ta kala da baya ta gusa ita da kanta lallai wannan ba irin nan wajen ba shi ba ma sai ya ji ya ba ita wutar ma su take ci wannan menene wannan zabi za a iya haɗa kai da su ko ka gani a gani ita ba to wannan su bayan da ya zo kuma abin da ya kamata ku lura a yanzu a asibiti ba a yi wa mutum a nufin jiya da ya zafi da jikin har a farka cikin ka a tsinki a yi meye ba ka zuba, amma in kana farkenka aka maka ya fito sun ba su yi wa da maka allura da kake daidai na gudun kusa da ka, har a zo kana ji kana gani a rinka sokawa da wuka ba ka jin zafin sa duk kana yi jini ko baya bi kawai duk kana yi duk wannan da kuma waɗansu magunguna ne wanda aka dauka da cikin abin da ka sake fitowa aka sarrafa shi wata hanya ilimi da ya tsara to kuma shi kenan yadda ake da wannan alamananci ba a da wannan kuma a gargajiyanci to shi ne ko shi kenan sai mutum ya zama sharifi na na zaka kawai sai zama cikin manzan Allah kuma ta mutane ta wa fi riwayatin a wata riwaya manzo Allah ya ce ala wa inni tarikum fikum thaqalaini lalle zan bar muku waɗansu kayan nauyi guda biyu yakan ce akan ce thaqal dukkan wani abin da ya kunshi umarnin a rike shi mai muhimmanci ahaduhuma kitabullah ɗaya daga cikin su shine littafin Allah wa huwa hablullah shine igiyar ubangiji wa tasmu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu man ittaba'ahu kana ala al duk wanda ya ba alqur'ani to lalle yana kan shari'a wa man tarakahu kana ala dalala wanda ko ya rabu da alqur'ani to yana kan fata wa an ibn umar radiyallahu anhuma an abi bakr as-siddiq anhu daga abubakar amma cikin zancensa ne ba ya ce manzon Allah ya ce ba annahu qala abubakar din ya ce urqubu muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi ahli ku tsara mutuncin manzon Allah wajen mu'amalarsa iyalan gidansa mutunta su mutunta manzon Allah ne kokarin cin mutuncin su kokarin rashin ganin darajar manzon Allah ne rawahu bukhari wannan hadisi bukhari ya rawaito ma'ana urkubu abinda ake nufi da urkubu ay ra'uhu ku tsare kimar manzon Allah wa tarimuhu ku girmama shi wa akrimuhu ku karrama shi wallahu a'lam Allah ke mafi shi ya rage manzon Allah eh yana fara aiwatarwa ne ba sai ya cika maka ya nufin kawo bangare na hadisi ba sai ya kawo ɗaya bangaren ina fara mu tunda yace wa fi riwayat ala wa inni tarku sai an kitabun la baya nufin kuma sai ce wa arbai tunda ya faɗa shi baya ba sai sai rubuta ma ina ba ta kuma fahimta wato kun ga sojoji gidan manzon Allah a wurin ahadu sunna a wurin gidan bawa shi yasa bayan za a salati ba salatin ya zama kamilin salati cikakken salati sai in ka sa zuriyar gidan manzon Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali bambanci tsakanin shi'a da ahlus sunna sun shi'a sun shigar da waɗansu wanda ba ahlul bait ba cikin ahlul bait kuma sun fitar da waɗansu daga cikin ahlul bait sun yi wajen kaga sun fitar da matan nan da kuma sun yi ƙarya sun shigar da waɗansu har su kuma yi da mawajin ahlul bait kaga wannan kuma ƙarya ce amma ahlus sunna kuma sun shigar da matan annabi ciki sun shigar da iyalan gidan annabi ciki hasan da fitina da sauransu duk suna ciki da duk wanda ke dangantuwa zuwa ga gidajen da shi zai bin arkam ya lissafa a cikin hadisi har yi zuwa yau in an samu wani salsalan na sama da suna da dangantuwa zuwa ga wata gida ya zama cikin ahlul abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yi mana wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna aiki da cikin gurbin ba da tsayawa masu da suke mata mutanen duniya Allah ya rasa su zama da manzan Allah da su kuma za ta kasance tare da shi a cikin aljanna ya halatta ke nan aiki shi duba da wannan hadisi kowa ya ga dama wani kishi da ce ya halatta da dabi'a ce ba Allah ya halatta masa ga kuma ka tambaye kafin ka tambaye da da dai kishi to yin da kace bai halatta ba sai mata su ce kishi zama kawai muzar kawai kishi ya zama laifi amma abin da yake zama laifi mataki da ake mataki da gabo mataki na tsafi mataki na fada mataki na tayar da hankali wata mata ko da kanta wata ko da matar wata sai kokarin kashe wannan sun da babban su duk yadda da za su ji shi da sai dan ya mutu a yin ɗaukan munanan matakai irin wanda suke sabawa Allah ne sabawa wannan saurayin shi a suna kawo su cewa manzala bai shiga da umar zama cikin wato ba sai yanzu manzala bai shiga da cikin wato ba Allah ya shiga da cikin ayat wannan da zo shi ba Allah ba na son kun da zama wani lokaci ba komai sai a faɗa ba me amfani ka ɗauke wani lokaci kusa da kyale hadisi sai kawo mutum bayani da sharri irin wanda in shi zai karatu sai shekara goma bai ba duk wannan amfani sa dan ka ba kullum sai ka dawo wani malami amma wani na son kullum sai ya dawo wani malami kuma a kada ya zama da shekara ɗaya kuma yana son ya rubutu ma tafiya da sake yin to ya amfani shi da wani ne ya kamata ku zargi yanzu ya ce a yanzu sun ce ba su shiga cikin wannan ba to sai kasance Allah ya shiga da cikin ya nasa annabi lazan da ka hadisi ya nasa annabi mun ya kan kunna kulli azwa ta irin kunna to sai kuma ya ce wane ne mahadi mahadi ne Muhammad ibn Abdullahi. manzo Allah nan cewa ɗaya ne daga cikin zuriyar gidansa zai zo a ƙarshen zamani sunan su ɗaya da manzo Allah kuma sunan mahaifinsa ɗaya da sunan mahaifin manzo Allah lokacin zuwa su da shi lokacin zuwa Isa da shi zai fara zuwa da da Isa da shi zai ga wani sa zai ga da su sai ka tafi sai ka sai za ka wurin da sai da su suka yadda da shi yadda ne da alamomi da cikin alamomin tashin kiyama da wanda Allah ya alamomin da kiyama ba masu yin shi'a suna da wani hadisi na su shi da limamin da goma sha wanda maza Allah ya faɗa ya zuwa yanzu inda bai ya zo ba nan gaba ne zai zo tunda zamanin zuwan nasa da saura amma wanda yan shi'a suke itikadin ya zo zai mahadina su tutu na an haife shi ya zo da ya zo ne sai ya buya karkashin firdaus firdaus shine kamar irin tofi da irin rami da masu saka tabarma da ke yi to sai ya shiga cikin sai ya buya ta wata shekara dubu da suka wuce baya yana cike a boye ba zai fito ba sai duniya ta cika zalunci sannan sai fito cika da adalci haka ya boye ba zai fito ba sai ya wuce wannan kuma duk ƙarya ce da shi don wanda suke faɗa din babu shi ma a tarihi ba a samar da shi ba ma su ne suka kirkiri karyar ma an haife shi kuma ya shiga ya fito kuma zai fito nan gaba a kidar shi a wato ba wanda zai yi gabanci sai lokaci duk wani dara ta mutunci da za a kafa karya ne sai in ya zo ke sa da ni shi a ba sa goyon bayan sai a mutunci da ke zuwa da zai hana shi ina ba da gobe sannan kuma akwai yan shi'an da suke da da ma cewa ko sallar juma'a ba ta zama wajibi sai ranar da mahadi ya bayyana ko ba a yin jihadi sai ba bayan imami masumi wanda kuma shine imami ne. sai nan da wani duk da awar jihadi da shi a cikin kariya dan ba ta wani yau na wanda yayin jihadi Allah da yayin nan da ran wanda kuma ba shi dan Ganga idan ga abu da dalilin sunan da aka yi karshe shi a sun taimaka yan nazar Alliance ne da wata akan ayaki yan Taliban da yan Tanzania da kuma tun ma lokacin da su mutanen afirka da ba da suke yakar rasha tun shekara ashirin da dauke baya babu taimako ko da bulan ɗaya ko bindiga ɗaya da irin da suka ga mutanen afirka har suka kori rasha sai da aiki karshe yan gudun hijira da suka gudu suka shiga cikin iran waɗanda ba AC a bakoro su ake da yan kabilar hazara waɗanda suka zama AC a ne su ne kawai ake wanda suka wani da suka ci da suke da rigar da za a yi to wannan yana ce shi a ga su mutanen suka saba da wannan gare da yana ba sai da cewa suna ganin sai mahdiya ba a yi jihadi sai mahdiya ba a yi dubi ba sai mahdiya ba kuma a kafa da wannan kawai kuma yadda ya kawo wani juyin da hada cikin siyasi ya kawo concept na abin nan a theory din da ake kira nazariyatul faqih a abin nan wilayatul faqih shi ya kawo nazariya ta wilayatul faqih abin da ake nufi da wilayatul faqih wato a rashin uwa ake uwar daki ya halatta a samu wani a madadin wancan imamin kafin imamin ya bayyana ko da rasu da sharuɗa na wancan ba karkashin sa ai eh wanda sa babu da aka ga ka sai a wata. da kafin zuwan komai da ba a juma'a a yi amma da kuma ne ya zo ya kawo juyin zuwa har da a yi amma kuma da aka bawa biyu idan mutum ya ga dama ya yi juma idan mutum ya ga dama ya yi azza amma ya ce ka hada da biyu ke da cikin littafin da hada da ya ce ka yi juma a sannan ka kowa gida kai azza saboda yankan shakku dan kila in ka ci za ka bar sai ka kai zan to ba ta yi ba tunda wanda kai sallah a bayan su ba imamin marasu ba ne san wanda ake jira shi ne ba to ya eh, ihtiyasan idan kai juma'a sai kuma ka dawo ka zo da gida da san haka gida don gudun kare ya kasance juma'a ta shiga ne na rashin karatuwa kana kan zuciya su za kowane addini na yake kuma ba kamar mutane ba ta gani da abin da ishiya suke yi zan mutane maganar Allah zai su maganar kai. kuma jihadin duk ya kare kan abu da lantar Amerika da zanga-zanga shine jihadi shi abin da wannan babu wani in akwai wani jiya da yake ce akwai jihadi da iran da ta yi faɗa mana karɓar tarihi na baya nesa ya kawo ta yau kafar iran a matsayin jamhuriya da mutunci da mai da suke faɗa yau kafar iran shekara ashirin da biyu ko da uku ya kawo rana ɗaya da sojojin iran suke jihadi da kafa suwa ba wannan rana ɗaya ya kawo tsirasa cikin hajji masu gaya ya kawo inda irin ya yaƙi wani kafin ko ɗaya ya kawo inda suka yi roma ma suka kashe kafin ko ɗaya duk rikicin da aka yi na kaduna da ina da ya kawo gudun sai da rashi a yaba bayar a rikicin da aka yi na addini a gaba amma kai a najeriya kuma tarihin rikicin da ya shi a suka dawo musu ya je masallaci ko na kofar fada ko na kofar gidan sarki ko na kofar gidan hakimi ko na kofar waye su tayar da inda musulmi suke ba su su inda ana su kamar da can uwar gidiyar su iran ta kai hari ga iraki ta yaki iraki yanzu wata ta mamaye waɗansu tsibiri tsibirin abu musa da ke cikin kasar bahrain iran da mamaye majalisar da rikicin tana kotun abin nan kasa da kasa ta duniya har yanzu su zai iran ne amma mai da kasa wanda ke musu amma su kawo kasa da arna guda ɗaya da iran ba mu to amma sun iya yaudara suna da gwamnati suna da kafar wata labarai suna da marubuta suna da kasa suna da kasa suna samun marubuta na su suna samun kuma su sai marubuta suna samun ɗan jirgin na suna samun kuma su sai ɗan jirgin ta an cikin akwai a ah, masu rahotanni na waɗansu kafafen masu labarai na waje wanda ya ya sayan su ke musu hidima ba za a yi wata biyu ko wata uku ba a jere dukkan wani abu ne ta so mai muhimmanci a gasa wanda ta mutumunsa in ya shafi musulunci lalle ne wannan rahoto ya nemi wanda daga cikin wanda zai magana game da shi an ji dan a ji da shi dama su suna ribar matsayi na siyasa kaga lokacin da lamar su biyu ya yi yancin sa sai suka masa suka nemi su wannan matsayin kuma yana yace ya bada miliyan nawa ga duwanda dala miliyan ga duwanda ya zuwa yau wannan karawa da lamar su biyu sun ciye a wannan Allah ya ba a kashe su tare da cewa abin da shi lamar su biyu rubuta kuma yana ya rubuta makamantarsa a cikin haka kuma da islamiyya dole sai amma ya fito rubuta wannan matsayi na siyasa don jawo kan kuma da aka zo a mai da fara kaiwa a fadin da tsanani saudiya da ta mubaya a suwa ya ta mubaya irin da fito kuma ta ba da ya taba amma ba a kashin da su suka fi baya da taimako mai tsoka ga 'yan nau'in alliance kamar yadda lokacin da aka zo ana yakin ne a herzegovina idan ta fito fili ta ce ta kada ya kawo daga ta kori ta amma kuma yakin aka kare iran ce da libya suke sayarwa kasar yugoslavia man da suke amfani da su saboda haka sun iya siyasa ne da munafunci da waye da sauran ko ko mutanen munafunci musamman mu da kasan samun gida kuma da yawa wani lokacin za ka mutum ya ko kuma ba gida mu dan sanar da abu ya fito zo abin da sun yi ko sai mu yi su mu aikata ya ka duba dan Allah ya tsada ya zalunta kawai saddam shekara nawa yana da mulki sama da shekara a cikin amma bai rubuta ba kamar da jikin tutar ba sai da ya ga annabi sallallahu kamar da masa hanya da ya rubuta Allah ba kamar da jikin sai kuma don muka yadda ga wani kalar da wajen din zama yau aka yi yawanci aka mutanen mu wato a da ya kamata su gani gaskiya ba ta da kabila ba ta da gari ba ta da launuka gaskiya tana cikin qur'ani da hadisin manzon Allah ne da manzon sahabbai da tabbata ba a cewa gari kaza tana kan gaskiya don kawai su in gari kaza ba a cewa kasa kaza tana kan gaskiya don kawai in kasa kaza ba a sha mutane kaza dan launin fata sun zama masu gaskiya a'a sai dan dacewar maganar su ayyukan su ne qur'ani hadisi to mun yi tono da mun amma idan ka dauka kawai gari musulmi ai da gaskiya ne duk abin da zai rage da gaskiya ne ai da gaskiya ne duk abin da saudiya ya da gaskiya ne ai magana da gaskiya ce duk abin da zai da gaskiya ne ai ko da gaskiya ce ai da gaskiya ce to sai mun yi kawai gaskiya qur'ani dini in na saudiya da shi qur'ani da dini ya karba in na iran da shi qur'ani da dini ya karba in na iran da shi qur'ani da dini ya karba in dan kauda in dan maroko in dan magana da in dan ko ina ne da shi qur'ani da dini ya karba in ko bai da shi qur'ani da dini ba a wasu da shi ne magana ta kare amma farkon da su ne yin da gaskiya da wani jinsi na mutane cewa su da ne ba su gaskiya wannan su a iya samun majority na mutanen da saka zama su gaskiya ne amma bayan mutum duka su zama masu gaskiya a iya samun mafarta da cikin a ba samun majoratin gari kaza mabarata ne amma ba da su duka su zama mabarata ko gina waɗansu minority ina ba da kun fahimta to shi ne kan mutanen da ya kamata waye ga wani wani duk wani mai aikin wayar da kai da sunan rubutu a jarida da sunan program a gidan rediyo ko talabijin ko wani abu da sunan koyarwar addini da sunan siyasa yadda ya kamata ya ce da mutanen su amma kuma ce da jama'a Ana gana da wani a zai ya mutum gobe da Allah. Yadda ba ka gobe ma za ka da ya da sarrafa